A yanzu haka dai bama-bamai da sace mutane da ƙungiyar Boko Haram ke aiwatarwa a yankin arewacin Najeriya na ci gaba da jefa al'ummar musulmin ƙasar cikin halin damuwa. Musamman ganin yadda ƙungiyar ta Boko Haram ke alakanta kanta da addinin Islama Uwa Obama ƙungiyar ta Boko Haram ta ce ta ƙaddamar da hare-haren ne domin yin jihadi da kuma ƙaddamar da tsari irin na shari'ar musulunci a ƙasar. Wannan al'amari dai a yanzu ya jefa ƙungiyoyin musulunci a cikin halin damuwa tare da fuskantar ƙalubale. Dr. Khalid Abubakar shi ne sakataren ƙungiyar jama'atu Nasarar Islam a Najeriya. Wato akwai ƙalubale na yadda za a kauda bakin fentin da ake so a shafa wa musulunci. Wannan ƙalubale ne wanda shi irin waɗannan abubuwa daga cikin wannan kalubale akwai sashin wato 'yan jarida da kuma eh, yaɗa ko watsa labarai waɗanda wato suke amfani da kalmomi masu rauni ga addini cewa wato masu kaifin kishin addinin musulunci da irin waɗannan kalmomi da za a yi wato dan a nuna abin wato musulunci ne wato kuna bukatar ma daina amfani da waɗannan kalmomin kenan labarai na wato kamar naku na amurka akwai daga ciki waɗanda kullum suke ƙoƙarin amfani da wannan da an ce masu kishi a yau da safen nan na ji kuma salin ma ya koma masu kaifin kishin musulunci shi ma dai shugaban kungiyar izala a najeriya shak abdullahi balalau ya ce tabbas akwai ƙalubale a gabansu ƙungiyoyin addinin musulunci ko ma al'ummar musulmai ko'ina suka samu kansu a duniya suna cikin wani hali halin da muka samu kanmu a ciki dole ne ka tausaya wa musulmai kuma dole ne a matsayinmu na ƙungiyoyin addinin musulunci mu tashi mu karantar da kyawawan ɗabi'u da halaye na addinin musulunci domin ana nema ne a shafa wa addinin musulunci kashin kaza ko a bakanta addini duk da kyawawan ɗabi'u da karantarwa na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cika duniya amma yau duk inda aka ga musulmi kamar an ga ɗan ta'adda jinin musulmi ake zubarwa jinin musulmi ya zamanto da sauƙin kashewa wannan abu abu ne mai hatsari wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dama ya ce karshen zamani za a wayi gari mutum ya ringa kashe al'umma yana kashe mutane shi da ke kisan bai san saboda mai yake kisan ba wanda aka kashe bai san me yi aka kashe shi ba duk alama ce ta tashin alkiyama masifu za su cika ainihin wato duniya ta ko'ina sharri da bala'i ko'ina zai iya faduwa mafita shine komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala don haka ina kira ga musulmi duk inda yake ya zama ambasada jakadan musulunci da musulmi wurin bayyana kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci addinin musulunci bai taɓa yadda da amincewa da a kashe rai babu gaira babu dalili ba tun farkon tasowar kungiyar ta boko haram ɗin dai shehunan malamai sun yi ta kai da kawowa wajen faɗakar da 'yan kungiyar shek abubakar giro argungu na ɗaya daga cikinsu wannan matsalar boko haram da ka gani malam mustapha ka tambaya dun najeriya sai da na share sama da shekara uku zuwa biyar bani gidan rediyon maiduguri bani gidan talabijin ɗinsu bani difa bani gaidan bani abadan bani cikin borno malam fatori dorin ga duka ba inda ban leƙa ba ina karantar da mutane ina ilmantar da su munin kirkiro wannan aƙida har suna iske ni gida lokacin suna muƙabala da ni ina bayyana musu shari'a da dalilai da komi tun kafin wanga rikici ya ya azara kuma tun lokacin muka yi ta ƙoƙari mu samu zuwa mu ga gwamnati don mu zauna da ita mu tattauna a shawukan matsalar ga tun bata ɓaci ba wallahi ba mu samu damar izinin ganin gwamnati ba tun a wannan lokaci haka muka dai kama amfani da gidan talabijin ɗin maiduguri da gidan rediyo da rubuce-rubuce su yi muna raddi mu zauna mu tara su ga su zaune sun kai ɗari biyar dubu muna karantar da su illa wannan abubuwa muna nuna musu yadda ne muka samu yancin kanmu da sojojinmu musulmi da kuma yadda duniya take jujjuyawa da dalilai da muka sani zamanin annabawa da irin wasu da suka zama aiki gwamnatin fir'auna suka aiki gwamnatin fir'auna da waɗanda annabi ya aika suka karanto yaren yahudanci kansa muka yi ta ba da misali a kansu amma mutanen nan Allah haka ya ƙaddara kuma wallahu a'lam menene haƙiƙanin ma'anar boko haram mu har yanzu Najeriya muna nazari ba mu tabbatar da musulmai ne adda aƙida boko haram ba sai mun ƙara bincike kawowa yanzu dai kungiyar ta boko haram ta hallaka ɗaruruwan jama'a da dama tare da sace mutane da dama a ciki har da 'yan matan chibok da a yanzu ya ɗauki hankalin duniya mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.